Mai magana da yawun lauya mai kare tsohon gwamnan jihar Adamawa barista Bala James Gilari da kotu ta baiwa beli bayan zaman wakafin gidan yari na kwanaki 21 daga wa'adin shekara biyar barista Obed Wadzani ya faɗa wa taron manema labarai a cibiyar 'yan jaridu na Yola cewa sabanin martani da kwamishinan shari'a da kuma shugaban hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa da ke Yola biyo bayan ba da belin tsohon gwamnan ya ce ba takardar bayanin rashin lafiyarsa ce kadai suka gabatar wajen neman belin gwamnan ba. wasikan da ake magana kai nan wasika nan fa kawai ya zo ya ce bala fa ba zai iya zo kotu ba domin bai ji daɗi ba liktoci na prison da uh, liktanci wanda suka gan shi a furshina ya ce ya yarda da hujojin da muka kawo ba wai wasika na prison shine sa bala ya fita ko kuma bala ya samu nasara a, a, bail ba hujojin da muka kawo na asibitoci daban-daban wanda kuma ofis na efcc ba su iya sun karyata shi ba shine sa ya samu bail abin da ya shige wa ma'aikatar shari'ar duhu shine kwana ɗaya bayan ma'aikatar shari'a ta jihar Adamawar ta sami bayanai daga gidan yarin Yola da ke nuna tsohon gwamnan yana cikin ƙoshin lafiya kuma yana zaune cikin kyakkyawar muhalli sai ga wata wasiƙa ta daban da ke nuna yana fama da tsananin rashin lafiya in ji barista Silas Sanga kwamishinan shari'a na jihar Adamawa. Na ɗaya aka ce hawan jini yake da shi diabetes yake da shi. Diabetes ba ciwon da wai za a ce is infectious ba ko hawan jini. Na biyu kuma bai nuna cewa likitoci ba za su iya zuwa su same shi a prison ba takardun da ya kawo ya hada a application din shi ma likitan shi ne ya rubuta so likitan ya ji ya gan shi so likitoci za su iya zuwa su dube shi a prison jam'iyyar pdp ta jihar adamawa wadda ta yi mulkin jihar na tsawon shekaru goma sha shida kawo yanzu haka 'ya'yan jam'iyyar pdp uku ke zaman kaso na wa'adi mabambanta a halin yanzu rudani da ya dabaibaye belin da kotu ta baiwa tsohon gwamna bala james gilari shugaban jam'iyyar pdp a jihar adama barista abdulrahman babboi ya ya ce lamarin yana kama da bita da kulli. Dole ne irin kananan abubuwan nan a rika samun su. Amma duk wani mutumin da yake gaba da kotu ai zargi sai abu ya tabbata. So don haka ni a matsayina na shugaban jami'a jami'a tana ba su goyon baya a dukkan tafiyan nan da da fatan cewa mun hakikance ba su yi kome don su cutar da kasan nan ba. Amma da yake ana karkashin ana kotu to mun ɗauka in suna da wani hujja da ya fi hujjojin da ake da shi sai su gabatar. Kawo lokacin da nake hada wannan rahoton babu tabbas ko kotun ta umarci hukumar gidan yarin Yola ta saki tsohon gwamnan saboda shi ma ɗaya daga cikin lauyoyi da ke kare shi barista Obed Wazani da na tambaye shi ko yanzu haka yana gidansa ga abin da ya ce da ni. Abin da zan faɗa kotu ta ba Bala Beli kuma Bala yana Beli. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.